Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zango FM akan mita ɗari da 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani. Sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. Sannan masu harama Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu aro Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji martanin da mutane ke bayarwa biyo bayan daga hannun sakataren jam'iyyar APC mai malabu ni da shugaba Muhammadu Buhari yayi a matsayin dan takarar gwamnan jihar Yobe a jam'iyyar APC. nan kuma za mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda salihu garba zai gabatar sai kuma sharhin jaridun najeriya da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum A nan Amurka gwamnan jihar Carolina ta arewa Roy Cooper ya ce haɗari ga rayuka yana ƙaruwa a jihar sakamakon ɗimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka ragaba suna Florence take ci gaba da zabgawa a jihar. Gwamnan Cooper ya ce ko ina kake da zama a jihar Carolina ta arewa ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata ka kiyaye gargaɗi dangane da yanayi kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu haɗari. gwamna kufa ya gargadi al'ummar jihar ne a wani taro da manema labarai da ya ji lahadi iskar florence mai tsanani yanzu karfinta ya ragu sosai duk da haka tana ci gaba da jawo ko kuma kawo ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin kudu maso gabashin amurka yayin da ta doshi tsakiyar yankin tekun atlantic guguwar ta kashe akalla mutane goma sha shida ruwa ya killace wasu garuruwa baki daya kuma fiye da gidaje dubu dari bakwai a halin yanzu ba su da wutar lantarki a halin da ake ci kuma wata guguwar mai karfin gaske da aka lakaba a sunan mango ta fatattaki lardin gwandon mafi yawan al'umma a kasar china a jiya lahadi bayan da ta ratsa hong kong da ruwan sama mai karfi da iskar da take juyawar kilomita mai tan cikin kowane sa'a daya an kwashe mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu daga lardin na gwangdon saboda abin da mahukunta suke cewa ruwa da iska mafi tsanani da aka yi a yankin a bana rahotanni da kudancin china suka ce mutane biyu sun mutu bayan guguwar ta iso yankin bayan da ta kashe mutane hamsin a kasar philippines ranar asabar ce guguwar manhood ta isa doron kasa a philippines inda ta fatattaki kuriyar tsibirin luzon shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya yi kirari ba tare da gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zaben sa shekara ta 2016 da kasar rasha doka bata amince da shi da binciken ba a kalaman da ya furta ta twitter shugaban na amurka ya ce binciken da lauya na musamman robert mueller ke gudanarwa haramtacce ne ya ce ana ci gaba da binciken ne domin neman laifi da za a lakaba masa sai dai idan za a iya tunawa ma'aikatar shari'a ta amurka ce ta naɗa robert mueller kuma alkalai sun yanke hukunce-hukunce cewa binciken fa yana kan ka'ida kamar yadda ya saba trump ya musanta cewa akwai wata dangantaka ko haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman sa da rasha sai dai ya ce hakan ke faruwa tsakanin rasha wato tsakanin tsakanin rashin da kuma abokiyar takararsa hillary clinton ya kwatanta gungun lauyoyi da suke aiki da lauya mula a zaman fusatattun 'yan democrat su goma sha bakwai da suka dage ka'in da na'in domin nemo laifi yace babu adalci ko kaɗan kuma matakin bai yi wa ƙasar mu kyau ba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi ethiopia da kasar eritrea suka sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar saudiya matakin da ya kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna ba a bayyana dalla-dalla sharuɗan da suke kunshi cikin yarjejeniyar ba wacce sarki salman na saudiya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres suka shaida yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a jidda a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki guda biyu abu ne da zai shiga tarihi kuma ga garumin ci gaba ne ga mutanen ethiopia da eritrea kuma zai taimaka wajen karfafa tsaro da daidaito a fadin yankin baki daya in ji ministan harkokin wajen saudiya adil aljubair ta shafin twitter Eritrea wacce lardi ne a kasar Ethiopia ko Habasha ta balle ne a shekara ta 1993. Rikicin kan iyaka da biyo baya haddasa yaƙi na tsawon shekaru biyu da ya halaka mutane kimanin 700 kuma zaman doya da manja ya ɗore tun can. Duk da kokari da aka yi babu gaggauta na tsaye da al'adar yi wa mata kace a ƙasar Somalia likitoci da masu rajin kare muradun mata sun ce wasu 'yan mata biyu 'yan uwan juna sun mutu makon jiya tsakiyar ƙasar. bayan da aka yi musu kaciya kuma jini ya ci gaba da malala har ya yi sanadin yiyar halakarsu likitoci da masu maya suka ce 'yan matan sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira bursala mai tazar kilomita 75 da garin galkayo da ke yammaci amma suka ce an yi musu kaciyar ne a kusa da gari da ake kira galadi da ke tsallake a yankin somalia da ke habasha wani likita dr muhammad adin wanda ya zanta da dangin 'yan matan da suka yi kokarin ceto rayukan waɗanda aka yi wa kaciyar sun ce a yi wa 'yan matan kaciyar ne ko wato ranar goma ko kuma sha ɗaya ga watan nan na satumba kuma shekarun su na haihuwa goma ne da kuma sha ɗaya yan gwagwarmaya suna fargabar da wuya su gano iyayen 'yan matan saboda iyayen suna fargaban za a hukunta su Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A yayin da guguwar siyasa ke kadawa a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya daga hannun sakataren jam'iyyar APC a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Yobe. komi jama'a ke cewa kan hakan? Nasiru Adam El Hikaya gare ka. prepare, strategize, Shugaba Buhari ya daga hannun sakataren jam'iyyar APC mai malabu ni biyo ma an da gwamna Ibrahim Gadon yayi don takarar gwamnan Yobe a APC a goma sha tara Yan siyasar Yobe na sharhi kan wannan mataki da yadda ya shafi tunani yiwuwar zartewar jam'iyyar wacce bata taɓa zama karkashin mulkin PDP ba. Sunana Alhaji Yakubu mohammed Jacob. na ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc na jihar yobe saboda haka mu abinda muke yin addu'a allah ka kawo mana mutum nagari wanda zai ɗora daga inda ibrahim gaidan ya tsaya domin ibrahim gaidan ya tara al'umma ya ce su yi addu'a allah ya kawo wa yobe shugaba nagari duk wani mutum da kaji yana cewa ibrahim gaidan yana da ɗan takara karya yake yi yana magana ne saboda son zuciyarsa shi kowa ma nasa ne ado buniyadi na daga waɗanda suka so pdp ta mulki jihar yobe a 2015 amma yanzu yana mara baya ga apc da wanne za mu je a yobe rikicin boko haram ne ko tsadar rayuwa tangor mai hanyoyi burabura ya gyara su ai ya kamata in dai yobe muke so to tun da aka kira sunan mai mala da kowa sai has da tun da akwai rigan da ka ɗauka ba za ka dauka ba dukkansu sun san mai mala ya fi su son zaman lafiya tun kansula na san shi ban taba sanin abokin faɗan shi ba da a ce mai malaba mutumin kirki bane buhari ba zai ce dole da wasu katare ba shi ma muhammad awwal lalla ya ba da shawari ga yan siyasa da basu gamsu da matakin ba ya dauko sakatare na kasa ma na mai malabu ya ce gashi nan shi ne ya yarda da shi shine ya abu nan to kuma ba shi kenan ba sai ku allah ne ke ba da mulki saboda haka ba wani abin nan da za a tsaya ana ta surutu ana ta abin nan in baka yarda ba baka yarda zabin allah ba shi kenan sai ka je kai yi naka ga jam'iyyu nan da yawa waɗanda suka kwambiyo suna manna hotunan neman takarar gwamna a jihar sun hada da dan majalisar wakilai sidi karasuwa da tsohon majin babban birnin tarayya abuja ibrahim bomai gabanin cankar mai malabu ni da bai manna hoto ba wani matashi mai mara baya ga ɗaya daga 'yan takarar ya bayyana wannan ra'ayin suna na ibrahim tada muna neman alfarma da mai girma gwamna a matsayinsa na shugaban da yake son masu adalci masu son talakawa da ya zaba mana alhaji sidi yakubu karasuwa a matsayin gwamna shine zaka iya zuwa gidansa kai tsaye ka shiga kaman gidanku ka ci abinci irin kalar abincin da ya ci ka ci kana nufin akwai waɗanda ba a zuwa gidajensu ana samun abinci Eh, akwai wanda ba a sa ma sauraron mutane wanda in ka je za su ce ma wa ka gaya gayawa akan za ka zo waje na ko kuma ban san da zuwanka ba sai ka buga musu waya ko ka buga musu ma sai dai sama kallon banza ba su san ma darajar ka ba yankin arewa maso gabas mai jihohi shida shine mafi karfin jam'iyyar pdp dan ita ke rike da jihohin gombe da taraba a zaben baya ba kamar yadda gwamna oton na benue da abdul fatah na kwara arewa ta tsakiya suka koma pdp ba nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Alhikaya kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabon haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadabon ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa. zuciya shi ke hallakarwa. Mun nemi ilimi suturar sanyawa. A dole mumini tsoron mai kowa. Mun nemi ilimi suturar sanyawa. Tsoron buwaye sutura ce mai yalwa. Aiki da hankali hanyar kullewa, Aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa. Komai tsawon dare zashewa arewa. tsawon gari sai an yi iskewa aha anai anai na atawa Allah mun rike kalin jamu mai tasarrafin lamuran mu Allah ka zamo fagatan mu na miko koke koken mu ga yau da gobe karya mai icin kowa akwan a tashi sai ta isu kowa baya siyarwa waƙar gasa a ne fadana na atawa aya abin ƙasa ta fi misallaitawa abinda an ka shuka ke girbewa an gaida ɗan adam sarkin To Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi wanda ne Salo Garba ke shiryawa na ke kuma farin cikin gabatar maku da shi daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna tare da bakonmu Malam Yishawu Aliyu masanin tattalin arziki da ke zaune a Abuja, Najeriya. Yau za mu kawo ƙarshen firar da na yi da shi a kan faɗuwar darajar kuɗin turkiyya da mahimmancin ilimi akan ci gaban tattalin arzikin ƙasa ga yarda firar ta ci gaba in aka fara yakin yaki da saboda mulki to eh. za a kowa kuma a yaki saboda kasuwanci da an wuce yaki na sorry da yakin eh, kasuwanci sai kuma ya koma eh, wato financial market in ka kula ai gashi kasuwan kasuwar hannun jari na na turkiya ta faɗi saboda wannan tagagi da ya faru wanda shi yake ta zabji kudin kasan wanda ake ce ma lira ya koma dala bakwai lira kusan bakwai akan dala daya misali to to shi wannan takaddama da ta kunno kai tsakanin turkiya da amurka ka ce siyasa ne yakin siriya da kuma juyin mulki da aka so a yi ma shi shugaban kasar shi pastor brownson da shi eh, eh, da andrew da shi kuma wannan malamin addini islama da ke nan amurka eh, ya ce su ne suka haddasa yunkurin juyin mulkin to ya kira su kuma yan ta'adda eh to ina amurka ta shigo ciki eh to amurka ta shigo ciki saboda tana bukatan a sakan mata wannan fasto wanda eh, ko dai shi eh, Recep edogan yana zargin ko ya ɗan leƙen asirin Amurka ne. Ka tuna eh, a siyasar Amurka da Rasha akwai irin wannan a kasar Ingila. Akwai kuma Edward Snowden wanda yanzu haka ke kasar Rasha wanda duka irin waɗannan abubuwa ne. To amma abin da ya bayyana a fili shine shi Recep Tayyip Erdogan ya riga ya zargi wannan malamin addini wanda ba ma Amurka kaɗai ba har makarantu da yake da shi a irin ƙasa irin Najeriya sai da ya aiko ma da Najeriya ya ce wannan makaranta fa suna kyankyashe 'yan ta'adda ne. To kaga faɗan kaga ta inda ta ɓangaro ma Najeriya. Mhm. To da amma da masana uku mahukuntan ƙasar suka zauna suka duba sai suka ga a'a wannan makaranta akwai malamanta akwai tsarin iliminta sannan kuma akwai hukumar ilimi ta ƙasa da suke kula da makarantar sannan hmm. kuma akwai curriculum na makaranta da ake saboda haka a bangaren najeriya sai ba mu shiga ba cikin wannan fada kuma shine ya fi zama a ala saboda fadan fada ce da ya shafi madafai na iko wanda ake aka kokarin a ture shi shi kuma yana da cikakken wato wato yana da cikakken masaniya a kan abubuwan da ke faruwa tsakaninsu wanda har sai da ta kai aka kusan yin yaki tsakaninsa da wasu kasashe ma makotansa saboda irin wannan sa'insa da hukumomi musamman na kasashen turai suke sawa a cikin gwamnatoci na wannan yanki. To Malam Shau, na gode da wannan bayani da kai mana kan Malam Shau. da wannan abubuwa raw materials abu da muke da su da Allah ya albarkace mu da su a Afirka. Dangantaka da muke da ita da China. Menene ya kamata nahiyar Afirka ta yi ita ma ta zama mai dogaro da kanta bisa ga albarkatun da Allah ya bata. Ilimi kuma an ɗauki wannan matakin saboda jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta fa yanzu na ji kwanan nan an shiga yarjejeniya duk railway da ke Najeriya mm. wanda aka kawo jami'ar Ahmadu Bello an zaɓi ɗalibai a ɓangaren engineering da mechanical engineering wanda suke da kwarewa kuma suka ci jarabawa guda hamsin waɗanda za a zo a su aiki da China je siyo karatu a china su zo su rike mana injinan mu da jiragen ruwan mu ai sorry da da jiragen kasan mu kuma ka tuna duk inda aka faɗi transport sai ka yi maganan titin mota wanda ya shafi da talaka da mai kuɗi sai ka yi maganan jirgin sama wanda ya shafi elite ne kawai yan boko ne da manyan kasuwa sai ka yi maganan jirgin ruwa wanda dole idan yanzu muka zo program kawo misali na seaport dinmu to dole ne masu karanta water resources engineering da kuma waɗanda civil da waɗanda civil engineering da irin waɗannan hmm. makamanta kai har da mu masana tattalin arziki sai mun koma Chinese Institute for Economic Studies a kai mutane su ga yadda aka fitar da bincike Uh, uh, professor Justin Lee, wanda shine chief economist na kasar na wannan Sani Center for Economic Research and Development wanda daga baya ya zama kamar shine ne a babban bankin duniya wanda China ta tura. Um, yau chief economist na World Bank. Professor Justin Lee. To duka irin waɗannan mu ma mu tafi mun samu dama ba wani mulkin mallaka yanzu idan ka ɗauka misali zan baka kafafen yaɗa labarai wanda tun mai jin wannan program ɗin in ka buga lissafi da rediyon china yake saurare ya ake rediyon ya ba za mu ɗauka ya sai dai mai magana a rediyo injiniyoyin ba za su zo su fara mana rediyo ba da me da me ake nema to shine muke maganar technology transfer za mu amfana da su kuma suna shirye su bamu saboda abin da yake a duniya yanzu ita china din nan ta kura duk abin da kake tunani a kan kasuwanci na duniya saboda shi shugaban da ya gina su wanda professor mao zedong ya gina su ne akan su je akwai trade policy da ake ce ma dumping su yi abin komin tsadan abin a sai da shi da arha a waje haka suka yi ta zubar da shi a waje duk inda ka ga kasa ba na china ba na china za ka zo ka siya ka ɗauka to sun shiga mota yanzu yanzu ka ɗauki mutum biliyan biyu a china a ce kashi goma cikin ɗari na mutum biliyan biyu za su hau mota to in kashi biyu na biliyan biyu na mutum suka hau mota a china wadda china ta yi a ƙasar china kaɗai ya fi mutanen najeriya to da me za mu ja da su a ina akwai abokina da ya tafi eh, wani yanki shenzhen a kasar china suke da local gamen ne amma dogon binin da ya fi kowane gini tsawo a kasar yana wannan lakal gamen ne to muna neman injiniyoyi su zo su kware a gidaje muna bukatan gidaje saboda ka ɗauka building engineers su je su gano wani irin technology ne suke su kuma gwamnatoci mu zo mu kirkiri kuɗi a cikin tattalin arzikin mu saboda muna da shi duk abin da muka ɗauko China za ta siye shi za ta siyar ma duniya mu kuma za mu samu aikin yi to aikin da ke gaban gwamnati shine tun da mun shiga mun shiga swap eh, naira naira swap mun kuma shiga yau swap na naira to yanzu abin da ya kamata shine mu shiga gadan gadan akan ilimi saboda duk ci gaban duniya sai ka samu human capital development index wato mutane su ginu in suka ginu kuma ilimi shine na farko idan suka ginu da ilimi lafiyar su zai ginu in lafiyar su ta ginu ilimin su zai karu zai tasiri zai zama relevant in ilimin su zama relevant kai kishin kasar su zai canza sannan tunaninsu zai canza saboda haka za mu iya canza kanmu da abun da ke faruwa saboda kowane lokaci akwai kasar akwai nahiyar da ke shugabancin duniya ba yadda za a yi a cire wannan ah, misali za a ga kasa tana shugabantar kasashe a kwallon kafa za ka dubi kasa tana shugabantar kasashe a kan hakan bankuna kamar switzerland to kuma ba wai eh, wannan abun ba wani sati ba ne ko kuma wani rocket science kawai ba su dabar ba ne kawai wani abu ne wanda mu idan muka haɗu a tunani da mu da shugabanninmu mu eh. mabiya aka kyautata mana haka za a yi ta tafiya su ma kyautata musu haka yi amma dole sai an sa tallafi saboda china sun gini ne da tallafin da hukumomi suka ba mutanensu. to madalla malam shau na gode yawa ah, to wallahi na gode madalla karshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu malam yashau aliyu da solomon abu tare da chobahiro diodone da suka taimaka da sauti ne salo garba ke cewar ku kasance cikin ƙoshin lafiya da yardar ubangijinmu kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to yanzu kuma ga baban gida jibril da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhi ne da jaridar the nation jarida kuma da turwaito rundunar 'yan sandan najeriya na cewa yanzu haka ta tura mukaddashin speto janar 'yan sandan najeriya da kuma wasu kwamishinoni 'yan sanda guda takwas domin sa ido a zaben gwamna da za a gudanar a jihar osun a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya dsp jimo moshood ya raba manema labarai na cewa har ila yau rundunar ta ware wasu helicopter motoci ko jirage masu sauka angulu har guda biyu da motocin sulke na 'yan sanda guda talatin da kuma motocin daukan jami'an 'yan sanda guda goma duk dai a kokarin da ake yi na tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe na gwamna a jihar oshun cikin kwanciyar hankali sai kuma jaridar da guardian jaridar kuma da turwaito martanin da mukaddashin kakaken jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya fitar game da ajiye aiki da ministan kudin najeriya kemi adeoshun ta a ranar juma'a da ta gabata jaridar da guardian ta ruwaito mukaddashin kakakin jam'iyyar ta apc mr yakini na bena ya fitar da ke mai da martani ga sanarwar da jam'iyyar pdp ta fitar da ke neman a gurfanar da ita a gaban kuliya jam'iyyar ta apc da ta bayyana murabus din da cewa shine abin da ya dace a karkashin gwamnati mai tsari wanda kuma ke bin doka da oda sabanin abin da ya faru a lokacin da jam'iyyar pdp ke mulki na shekaru goma sha shida inda masu laifi suka zama 'yan lelen gwamnati kuma suka fi karfin a taba su sai kuma jaridar daily trust jaridar da troito wasu ma'aikata da kuma kungiyoyin ma'aikata a jihar ekiti na kira da a gurfanar da gwamnan jihar gwamno ayo dele fayoshe a gaban kuliya bisa zargin da suke masa da kashe har naira biliyan uku wajen hayan jiragen alfarma domin biyan bukatunsa na siyasa kamar da ma'aikatan suka yi zargi jaridar daily trust dai ta ruwaito wasu kungiyoyin ma'aikata da ake kira 'yan latin workers forum da kuma ado ikiti integrity group na kira ga hukumar efcc da ta gudanar da bincike akan gwamnan wanda ake sa ran zai mika mulki a wata mai zuwa jam'iyyar pdp ta yi maraba da kakakin majalisar dokokin tarayyar najeriya yakubu dogara wanda ya koma jam'iyyar pdp daga jam'iyyar apc mai mulki a sanarwar da jam'iyyar ta fitar ta bayyana matakin da kakakin majalisar ya dauka na komawa jam'iyyarsa ta pdp da cewa abin yabawa ne matuka sai kuma jaridar disje jaridar da ta rawaito cewa wasu 'yan fashi sun yi wa tsohuwar matan tsohon shugaban najeriya cib olusegun obasanjo fashi jaridar disney ta ruwaito cewa 'yan fashin sun kai wa madam olremi obasanjo hari ne a gidanta da ke anguwa ikeja bayan sun shiga gidanta suka lakaɗa mata kashi kuma suka sace mata gwalagwalanta da kuma sauran kayayyaki na alfarma madam olremi dai ta kasance uwar gidan chief olusegun obasanjo wanda ta haifa masa 'ya'ya da suka hada da sanata iyabo obasanjo da benga obasanjo baban ya murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum bom mai magana a zarar kana gaisuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne danganci abin da ya shafi sabon gari gaskiya mu ba a ba mu ruwan sha sannan kuma tun daga teburin gamban ka taho har ka kai lungun makabarta ba bohol a wannan gurin sannan an manta da mu ba a damu da abin da mu muke ba mu mutanen wannan yanki sannan kuma daga kwaltar ramet har ka kai anguwar salalla ka kai eriyar zango duka wannan babu ruwan sha a wannan yanki Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bani jatara ba da Najeriya. Yana kira da babban murya ga jigajigan jam'iyyar ACC da ke jihar Taraba da su haɗa kansu. Ganin yadda suke rarraba kansu ba su haɗa kansu ba za su watsa ƙuri'un talakawa ganin cewa talakawa suna ganin shugabanni ba su haɗa kansu ba to su suna iya zaɓar wata jam'iyya ta adawa ba ta apc ba da fatan za su haɗa kansu domin a cimma burin abin da aka sa a gaba. a ni ne abubakar garba jambobo cikarofin madaki ra'ayina shi ne 'yan najeriya ina kiransu musulmi da kirista a kowane jiha duk jihar da gwamnan su bai musu abun arziki ba kowaye shi ko a pdp ko a apc ko a wani irin jam'iyya yake watsar da shi su nemi wani su saka shi a madadinsa kawai ya fi musu don irin yadda muka gani a bauchi ni dan bauchi ne dan bauchi kuma a cikin garin bauchi ba abin da wannan gwamna namu na bauchi ma a cikin gari dai wanda za a ce ai in ba ka gyara cikin gidanka ba ba ka biyo wa ka ce kayan gyara ba kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. nan amurka gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya ce hadari ga rayuka yana ƙara yawa a jihar sakamakon ɗimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba sunan florence take ci gaba da zagawa a jihar gwamna kufa ya ce ko ina kake da zama a jihar carolina ta arewa ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata ka kiyaye gargadi dangane da yanayi kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari a halin da ake cikin wata guguwar mai karfin gaske da aka baya sunan mangu ta tikilar din gwandun mafi yawan al'umma a kasar china a jiya lahadi bayan da ta ratsa hong kong da ruwan sama mai karfi da iskar da take juyawar kilomita metan cikin kowane sa'a daya shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya yi igirari ba tare da gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zaɓensa a 2016 da kasar rasha doka ba ta amince da binciken ba a haka nan kuma jiya lahadi ethiopia da eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron kore da suka yi a kasar saudiya To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ta ni gabatar da shirin da kuma ga baki ɗaya waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa sai an jima idan Allah ya kai mu.